wata tawagar mazauna karkara daga arewa maso gabas da ke fuskantar kalubalen tsaro sun ziyarci ofishin muryar amurka abuja da wata budaddiyar wasiƙa da ke kira ga shugaba jonathan ya faɗaɗa yaƙi da ta'addanci a yankin zuwa ga makiyayan nan udawa da kan auka gonaki su cinye amfanin gona da barazana ga rayukan manoma Masu korafin sun ce Udawan na fadawa gonaki a yankin kudancin Borno zuwa daɗin kowa ya dai ba da karamar hukumar Akku a jihar Gombe kafin su nausa zuwa Taraba ko Adamawa. Ko me yasa suke ganin lamarin ya kai munin kokawa har zuwa fadar shugaban ƙasa maimakon korafi a matakin gwamna ko matakin jiha? tsohon dan majalisar dokokin gombe ustaz yunusa ahmed difa shine kakakin tawagar zamanin gwamnatoci da suka wuce na siyasa da aka yi a gombe an san udawa suna zuwa gwamnati da ta shuɗe na farko ta iya kokarinta wani gwamnati da aka zo aka yi shekara takwas zamanin his excellency dan juma goje a zamaninsa shekara takwas aka yi maganin udawan nan bana sai ga udawan nan sun zo suna cinye wa talakawan nan abin da suka noma da guminsu sun yi amfanin gona dawansu da komi tun kafin su ɗebe udawan nan sun zo sun cinye abin da ya shafi local government na yamaltu akko da balanga shangom da kaltungo wannan rudin da suke bi kenan wanda muka ga wannan abu ya dame mu don ni kaina da nake maka magana gona na an cinye shi a wani guri da ake kiran shi lida sigari kenan daga kasan difa saboda haka tun da muka ga wannan gwamnatin ta yi bulis muka kira wannan taro saboda mu yi ka mu ga gwamnatin tarayya alabashi ko za ta yi mana in kuwa ta ki to mu dama muna jam'iyyar apc ne muna kiran talakawa idan yau muka kafa gwamnati to za mu maganin uda wannan insha Allah. shi ma malam umaru baltongo ya ce odawan sun lamushe masa amfanin gona tun ba ba da izini ba suka suka shigo kowa suka samu bugiya suka suka samu ɗan guda hudu suna girbin dawa suka buge su suka sare ɗaya kuma suka ɗauki kibiya suka sarbi ɗaya a tsakiyar ka a kibiya yanzu ma suna kwanci asibiti suna da koli da baka da adduna kana ɗaya za su rinka harbin karbi da kibiya amma alhaji umaru a sani na da can kowane gida fa a ƙauye ba za ka rasa su da kibiya da adda ba to in mun yaka in mun ce za mu kai musu yaƙi in mun ce za mu fito da ma fito da fito na fito da su mu muna ga za mu ga gwamnati abin da bai daidai ba shi yasa muka bi su a haka mu ga gwamnati abin da za ta taimaka ta mana shin wani martani hukumomin yankin za su maida ne kan wannan korafi da wasu ke ganin ya tsallake karfin jiha ita ce tambayar da newa mai taimakawa gwamnan gombe kan harkokin labaru junaidu usman abubakar duk abun da wani ya faɗa duk abun da kai wani sai ya ce baka masa ba in dai kana batun maganan zaman lafiya ne da kuma mutane manoma da wane ne duka da aka haɗa talban gombe ya tashi ya tsaya kai da fata saboda zaman lafiyan wa'annan amma in wasu sun ce su bai musu ba ai dan adam tara yake bai cika goma ba ban isa in gaya maka talban gombe zai iya komai ba amma a kashi ɗari a tsaro a jihar gombe talban gombe ya ibi kashi casa'in da biyar. rikicin makiyaya da manoma na daga matsalolin da suka kasa samun magani da kan yi sanadiyar fadace-fadace da kan sa rasa rayuka da dukiyoyin al'ummar karkara a arewaci har ma da kudancin najeriya nasiru da hikaya murar amurka daga abuja najeriya